من الشيطان الرجيم من حمزه ورفقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta Alhamis goma sha ɗaya watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha shida a watan biyar na miladiya ta 2019 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu ala imran za mu tashi kan aya ta goma sha hudu بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب نعم ثم قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والخيل المصومة والعنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب زين أي حسن للناس هذا الشيء والمزين هو الله عز وجل وإنما بني الفعل لما لم يسم فاعله للعلم بالفاعل كما قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا أي خلقه الله عز وجل وقوله حب الشهوات أي حب الملذات وما تميل إليه نفوسهم من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعنعام والحرث ست أشياء كلها محببة للناس مزينة لهم ولكنهم مختلفون فيها وبنجي تبارك وتعالى تكون آية زين للناس hubbu shahawati minan nisa ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda idan ban manta ba har yanzu ne ayoyi suna tare da wato munazara da tattaunawa tare da yahudawan ko kuma abin nan nasara jiran da suka zo masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Nahiran al-Yaman domin munazara da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne al'allama Sheikh Abubakar Jabir Aljazairi rahimahullahu ta'ala yake ci a cikin tafsirin sa Aisarut tafasir li kalami Ali al-Kabir sai yake ci lamma zakara ta'ala 'Ina man kafara min an-nasara wal yahud wal mushrikin wa him wa kufrihim zakara illatul kufri wa bayyana sababahu ala wa huwa ma zayyanahu ta'ala libanil bashariyati amma liyaftatinuhum fihi ويمتهنهم به وهو حب الشهوات أي المشتهيات بالطبع البشر بالطبع البشري من النساء العلامة شيخ أبو بكر جابر الجزائري أتكين تفسير سا سيكي cewa bayan ubangiji madaukakin sarki cikin waɗancan ayoyi da suka gabata ya yi mana bayani tsaurin kai da na tsaurin kai da kafiya irin ta kafiran 'yan mishan da kuma kafiran yahudawa da mashirikai da jayayyarsu da tsananin su ubangiji sai ya ambaci cikin wannan aya da aka karanta yanzu sai ambaci illar abin da ya sa musu kafirci ko kuma dalilin abin da ya sa suka kafirta shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya ƙawata ga ‘yan adam ga baki ɗaya shi ne son abin sha'awa wanda ɗabi'a ce jibiliya wacce Allah maɗaukakin sarki ya halitta wa kowane mutum kowane ɗan adam waɗanda abubuwa da aka ambata ko za ambata kowane mutum yana son su ko yana da sha'awar su ko yana ƙaunar su ko yana buƙatar su sai dai wurin so ko ƙauna ko buƙata ko yanayin aiki nan mutane suka wato bambanta a ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗabi'a ce jibiliya aka ce ɗabi'a jibiliya ma'ana ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam da ita ya sanya ta take gudu a jikin wato gangar jikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudana a cikin gangar jikinsa cewa an sa wa ɗan adam wato a ɗabi'a ko a yanayi son wato waɗannan abubuwa wato da aka ambata shi ne al'allama shek Muhammad Ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin shi kuma tafsirinsa na tafsirin Ƙur'anul Karim sai yake faɗa ke ce hazi a ashiya waɗannan abubuwa ne guda bakwai da aka ambata sai ya lissafo su kamar haka ya ce annisa'u wal banuna wal qanatiril muqantarati min az wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars ya ambaci waɗannan abubuwa guda bakwai kamar yacce wato ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata cikin wannan wato aya wato ta alƙur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace su yace zuyyina linnasi nasi yace ai ju'ilat hadhihi al-ashya' muzayyanatun fi qulubihim cewa an sanya waɗannan abubuwa muzayyanatun fi qulubihim waɗannan abubuwa guda shida da aka ambata wato an ƙawata wa ɗan adam an sa wa mutane ɗan adam wato san su a cikin zuciya sai ya ce wal musayyin huwa Allahu azza wajen wanda ya ƙawata musu ko wanda ya sa musu san wannan shine Allahu azza wajen ya ce wa adafa ta taziru ila nafsihi shi ya sa Allah ya raba wannan wato soyarwar da ya a cikin dan aya cikin zukatan yan adam na wadannan abubuwa zuwa ga kansa kamar yadda ya faɗa a wata aya Ya yace kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum ce, haka muka kawata wa kowace al'umma da da wato aikin ba na kowace al'umma irin aikin da ta taso a kai wato na imani ko rashi na tarbiya ko rashi na inganci ko rashi na kyau ko rashi sai ka ga wato an kawata ma wasu an kawata musu kyawawan ayyuka an hore musu shi a zuciyarsu na imani za ka ga suna yin su a cikin sauki a cikin raha wato a cikin yanayi da nishadi na jin daɗi wani an sa masa sha'awar alkhairi da san alkhairi da aikata alkhairi da yawan aikan da'a da ibada za ka ga suna da sauki a wajensa wani kuma abin da aka sa masa wato shedan ya sa masa shi kuma wato munana ayyuka na asha na tir na sako na ma'asi na kangarewa na fandarewa na aikin asha sai ga su kuma su ne wato suke da wato ban sha'awa da kaye a cikin zuciyarsa shi yasa ubangiji a wata aya ce innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahu ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin suratul nahl aya suratul naml aya ta hudu ubangiji yace innal ladina la yu'minuna bil akhirah Allah yace lalle wanda basu imani da ranan kashi ba basu imani akwai ranan lahira ba akwai tashi akwai hisabi akwai sakamako akan ayyuka Allah yace wannan zayyana lahum a'maluhum man kawata musu ayyukansu fahum ya amahun za ka ga suna ɗimuwa suna fagamniya suna kai kawo cikin munanan ayyukansu su ne irin wannan wanda wato Allah ya raba irin wannan kawata ta munanan ayyuka da cikin zukatansu izuwa shedan a wata aya ce wazayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun cikin suratul naml idan ka koma ainihin wato har yau suratun nan za a aya ta 24 ubangiji wata wata'ala yana faɗin wato hali da yanayin mutanen wato saba al-yaman wanda al hudu ya je ya same su wato a cikin yanayi suna bauta wa rana in ta fito su mata sujjada an za ta fada su mata sujjada ya ce wa zayyana lahu shaitanu a'malahu shedan ya kawata musu ayyukansu fasaddahum anis sabil ya toshe su ya hana su bin tafarkin gaskiya fahum la yahtadun aka wayi gari ba su zamanto wato shiryayyu ba cewa ubangiji eh, shedan ya kawata musu wato waɗannan wato ayyuka Munanan ayyuka shedan ke kawata su wato gabawa ya zama yana son su yana sha'awar su yana aunar su amma kamar wannan da aka faɗa cikin waɗannan aya cikin wannan aya da aka karanta wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ƙawata wa dukkan ‘yan adam su ga baki ɗaya kowane mataki suke na imani ko rashi su ne ma'ana al'ashiya'ul makuluka abubuwan da Allah ya halitta ya ƙawata wa bayinsa ya sa musu son su a cikin zuciya domin ya zama ibtila'i ya zama jarrabawa ga waɗannan abubuwa da aka sa maka son su a cikin zuciya za ka biye musu ka ta son su kan son Allah da manzo da yin abin da Allah ya ce ka faɗa cikin halaka ko kuma za ka yi amfani da su a iyakar yacce Allah ya ce ka ɗauke su wasu abubuwa ne wanda za su taimaka wa rayuwarka ta duniya ta inganta amma ba su ne buƙatar ka ko manufarka ta ƙarshe ba kana da bukata da manufa ta ƙarshe ita ce gidan lahira da aljanna da haka ba kamar yadda waɗannan abubuwa suka shiga zuciyarka suka yi maka katutu suka hana kawato aikin imani ko yin imani da Allah maɗaukakin sarki shi ne ubangiji maɗaukakin sarki a nan ya ce na linnasi an ƙawata wa mutane dukkan mutane a nan masu imani ko marasa imani an sa musu san waɗannan abubuwa da aka ambata kuma san su ba laifi ba ne ba abin zargi ba ne ga wanda ya so su sai dai zai zama laifi abin zargi ga wanda san su ya wuce iyaka da su har ya kai ma ya rasa san ubangiji da mai ubangiji subhanahu Shi ne son sai ya fada cikin zargi ya ce an kawata wa mutane wanda ya kawata musu a nan, da Allah ya ce zuyyina ya kashi mabniyun lil majhuli bai ambaci alfa'ilu ba almuzayyar wanda ya kawata musu saboda mi saboda an san wanda ya ƙawata. wanda ya kawata musu shine Allahu azza wa jalla kamar ce ke cewa wa in insanu dha'ifa an halicci mutum ɗan adam mai rauni yana da rauni yanzu na zuciyarsa saboda rauni sai ya karkace yanzu na ya kauce yanzu na ya kaza yanzu na ya nuna rauninsa yanzu na a gagajiyawarsa sai ce an halicci ɗan adam wa kulikal insanu ya kashi mabaniyun lil majhuli an halicci dan adam da rauni bai faɗi wanda ya halitta ba wanda ya halicci ɗan adam ɗin saboda mi saboda wanda ya halitta ɗin ya halicci ɗan adam ai sananne ne ba sai an gaya maka ba shi ne wa ya shi ne allahu bai ce wa khalaqallahu al-insana ba sai ce wa khuliqal insan an halicci ɗan adam da'ifan ai khalaqahu Allah azza wa jalla Allah ne ya halicce shi da wannan rauni an kawata musu ana hubbu shahawat so na sha'awa na jin daɗi wa ma tamilu ilaihin nufus da abinda zukata suke karkata wato zuwa gare shi miran nisa na san mata walbanin da kuma wato ‘ya'ya musamman maza walƙanatiril muƙantara da kuma ɗimbin dukiya ko ka ce nera malala gashin tinkiya ko ka ce alƙanatiru jam'u ƙintar ne idan aka ce ƙintaru shi ne bi'atu uƙiyya idan aka koma asalin kalmar ƙintaru a larabci sai a ce wato uƙiya ma'ana au kamar yadda idan za a auna abin da yake ruwa ko mai sai ka ji an ce lita ba a cewa uƙiya ma'ana ba a cewa giram amma in za a auna wani abu mai nauyi kamar shinkafa ko siminti ba a cewa lita siminti ko lita shinkafa mai ake cewa eh sai a ce kilogiram ko giram awo ne na nauyi na abin da yake wato ba ba wato ruwa ba kenan an ce lita abin mai ruwa ruwa ne kamar mai kamar sauran dangogin ire-iren wannan ko ruwa ko wani abu an sa wa ɗan adam son wato alƙanatirul mukantara son wato kuɗi ko son nera malala gashin cinfiya za ka ga ce za za ka ga mafi yawa daga cikin wato masu shugabanci a najeriya ko masu riƙe makamai a najeriya daban-daban za ka ga da maganar ake a ce ne ya riƙe wato position kaza ko makami kaza kafin ya sauka ce ya mallaki miliyan kaza sai aka wuce kalmar miliyan sai aka ce ya mallaki biliyan kaza to yanzu an wuce biliyan sai tiriliyan ake zance ya mallaki tiriliyan kaza shine alqanadirul muqaddara kudi wa'ana waɗanda suke masu nauyi masu ɗimbin yawa sai aka ce minan zahar na wato domin shi asali dinare lokacin da ake amfani da kuɗi na dinare ana yin shi ne da wato zinare walfidda shi kuma eh, dirhami ana yin sa wato da azurfa kenan da haka dukkansu kuɗi ne da kuma sauran alhuli irin sauran kayan kawa na mata wanda ake da zinare ko azurfa wanda ajiyarsu ko zabansu, a matsayin kuɗi suke a matsayin dukiya duk wanda ya ajiye su duk sanda ya tashi ko duk ƙasar da ya tafi ba zai ce ba shi da kuɗi ba sai ya bara idan kana tare da zinare dimbin zinare a tare da kai ko dimbin wato ka azurfa tare da kai duk ƙasar da kaje idan ka meka za a karɓa wato a auna a siya a baka kuɗi don haka su ma kuɗi ne in ka aje su kuɗi ka ajiye in ka riƙe su kuɗi ka ajiye duk abin da ka riƙe su da ka riƙe ɗaya daga cikin waɗannan kai guziri da shi ka yi guziri da kuɗi an ƙawata mutane ‘yan adam son wannan a cikin zuciyarsu wal khailil musawwama haka an fadaitar musu da san alkhailul musawwama wato dawaki waɗanda suke kosassu zarata irin dawakin kilisa irin dawakin da idan wato wannan in ka koma wajen ma'abuta wato kiwon dawaki da rukon dawaki da son dawaki za ka ga mutum ya tashi don daga najeriya ya tafi har argentina don ya sayo doki dokin da zai iya sayowa a na a ko'ina amma dokin argentina yake so idan ya zo wannan ma'ana wato rukon doki da bashi wato mahimmanci da tasiri inda ma za a ce an fi afirka ko an fi mu sai kasashen larabawa mutum idan ya tafi Jamani ko argentina ko ingila ya sayo doki za ka ga ɗakin da za a sa dokin daki ne yana da ac 24 hours sannan za a ware masa likita mai ganin sa ko yaushe? ya zo ya auna shi ya duba lafiyarsa ya yanke masa kofatansa ya duba ya ga bai taka wani abin damuwa ba ya ga abincin da ya ci ya dace da shi ya duba kashinsa ya sansana abincin da ya ci giya bai cutar da shi ba ga wanda kuma zai share masa wurin da zai kwanta ku za ka ga cewa gatan da ake wa doki a ƙasashen larabawa mutum baya samun ɗaya bisa su afirka kai kana nan kana ta fama da rana da kura ka ya yi ja wa ka ya yi ja ka ya shaƙi kamar na mai jan baƙi kana nan kana ta fama kana ta fama da mura shi doki ga shi ta a cikin ac 24 hours ga likita na musamman da yake duba shi shi ba sai ya ce wayewa ba sai an je yana tari a kai shi asibiti ba tun kafin ya yi tari an masa allurar tarin don haka za ka ga suna sha'awa suna wato fama da irin waɗannan dawaki wato na kilisa ko na hawa a yi tsere za ka garan da za a yi tsere da waɗannan dawaki ‘ya'yan sarakuna ne na ƙasashen larabawa za a ɗauko motar da tafi kowace tsada a ɗauko guda biyar goma a ajiye a ce daga doki na ɗaya zuwa na biyar wadda ya zo lamba ɗaya biyu ga mota iri kaza wanda ya zo na biyu ga iri kaza ga miliyan iri ga miliyan kaza ga kuma abubuwa kaza a sa irin waɗannan abubuwa a zo a ware rana wato musamman ranar juma'a bayan sallar azhar har zuwa magaruba a zo a tafi wato filin sukuwa a zo a yi sukuwar wannan dawaki a ga wanda zai ci wannan mota ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa adadin motocin da aka sa da kofunan da aka sa da abin da aka sa kaga wato suna wato son waɗannan dawaki so fiye da kima kenan suna son su gansu ingatattu su gansu zarata su gansu masu gudu su gansu idan in yaƙi za a yi irin su ne ake cewa dokin da ake jawakin da ake cewa sun ƙware wato wajen alkarruwal far shi far shine su kai a kai hari da su dandanan kuma a gudu da su dandanan ma'arin ya kai hari na bazata kuma ya juya ya gudu a neme shi a rasa ta inda harin ma ya zo Da haka wato an sawa 'yan adam son irin waɗannan dawaki wal'arsu da kuma wato kayan gona ko amfanin gona ko wato abubuwan da suke ta ɓangaren amfanin gona na kayan abinci a noma ko a ajiye ko a kinshe ko kuma ɓangaren kayan marmari ko kuma ɓangaren irin fulawoyi masu kala masu ban sha'awa duk waɗannan suna cikin abubuwan da an sa wa ɗan adam mutum sansu a zuciya duk waɗannan sansu ba laifi ba ne ba illa ba ne da Allah ba kai kai wa kanka ko ka so ɗaya daga cikinsu ko biyu ko ka so duka ko ka so wani abu daga cikinsu duk ba laifi ba ne ba illa ba ne idan ka so su iya so na shari'a ka neme su a kan layi na shari'a ka yi amfani da su a kan layi na shari'a duk wannan bai zama laifi ba amma idan kai musu son da ya wuce shari'a ma'ana kana son wato mata amma ta hanyar da ta saba shari'a ta hanyar fasikanci ta hanyar laifi ko kuma ‘ya'ya ba tare da tarbiyya ba ko kula da su ko kuma tara irin waccan naira malala gashin tinkiya ba ta hanyar halacci ba ta hanyar fashi da biro ta hanyar tara irin waccan dukiya da dangoginta ta kuɗi ce ko takarda ko yoro ko meye ma da sauransu ko tsara irin wancan dawaki amma ba don sha'awa ko don kallo ko don hawa ba a don alfahari da ba da cika baki ko kuma son irin waɗancan wato amfanin gona ka noma ko ka siya ka tara ka kinshi a suto sai ya yi tsada ka fito ka gallaza wa jama'a kai abin da kake so kenan wa wani mutum ya je umara ya je umara ya dawo ya dawafi ya dawo ya ga waken da ya aje su to bakwai har yanzu kudin wake bai karu ba ya ƙara koma umara ya dawo wake bai daga ba ya ƙara koma ta uku ya ce ya Allah ka daga mu waken nan in huta ka huta kaga tun da ya faɗi wannan kalmar ka gane jahili ne kai ne ka huta Allah ina ruwansa da gajiyar da zaka ce ya huta ka gani ya huta ka huta Ci Allah na zo na zo. abin nan ya ƙi gaba a ɗaga mun farashin sama a fito da shi a sayar kar ya yi ƙwari kaga san da yake wannan wato kayan amfanin gona so ne ne ya gallaza wa jama'a to dukkan waɗannan abubuwa in za ka so su so na shari'a an ɗabi'antar da kai da sansu ko dukansu ko su daga cikinsu da wuya a matsayinka na ɗan adam ka ji abubuwan nan bakwai da aka ambata ba ka san ɗaya ko biyu ko uku umma ba duka ba to son ya to so ne na sikeli na shari'a so ne wanda bai saba wa Allah ba so ne na abin da Allah ya ce kuma so ne wanda bai rufe maka ido ba ka fada wato kai amfani da wannan so har ka kai ka saba wa Allah ko har ka daina son Allah da bin Allah in kai haka son ya zamanto ya halakar da kai Allah ya ce waɗannan abubuwa zalika mata'ul hayatin duniya waɗannan abubuwa an sa su zama abubuwa ne na ɗan jin daɗin duniya da aka baiwa mutum kaɗai ya ɗan ji daɗin duniya da su iya rayuwarsa ya ɗan ji daɗin duniya da su zalika mata'ul hayatid dunya sai Allah ce wallahu indahu husnul ma'a amma Allah yana da kyakkyawar makoma ita ce wato la ita ce aljanna ita ce gidan aljanna gidan rahama ya fi duk waɗannan abubuwan da ka ambata da kuma daɗinsu ko san su ko jin daɗinsu ko jin da sauransu abin da yake gidan aljanna ya fi waɗannan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wato ita duniya ɗin nan yake giya ‘yan adam ya ce bal tubsirun alhayatar duniya wal akhiratu khairu wa abqa ko ‘yan adam ko mutane kun fifita san duniya akan lahira wani yanda yake wahala yake faɗi tashi yake fafutuka yake neman duniya baya ma neman lahirar haka ko kuma ma kwata-kwata baya neman lahirar alhalin ita duniyar nan faniya ce wucewa take ta ƙare ta ƙare da ƙarewarka ko wani abu ya ka samu wani abu ya ƙare ya baka ko kai ka ƙare ka bashi ko duniyar gaba ɗaya ma ƙarewa za ta yi gaba ɗaya wato abin da ke cikin duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce kullu man alai hafan wa ya buƙa wajhu ka zul jalali wa ikram duk abin da ke cikin duniya fali ne ma'ana mai ƙarewa ne mai gushewa ne sai ya zama babu sai ya zama kamar ba a yi shi ba sai zata ubangiji subhanahu wata'ala abubuwan nan da Allah ce zalika mata'ul hayatid duniya!" waɗannan abubuwa ne na jin daɗin duniya kaɗai wato na ɗan lokaci wato ɗan kaɗan sai zama wato Allah ya kira duniya a nan wato ya ce mata'ul hayatid duniya sai aka kira duniya ma'ana da duniya ba haushe kira ta duniya saboda me aka kira ma'ana duniya da wannan suna saboda abubuwa guda biyu abu na farko ita duniya ga mutum ita ce kusa gare shi fiye da lahira don yake idan a cikinta yake rayuwa ita yake gani ita ya sani shi sa Allah ya zargi kafirai ya ce ya alamuna zahiran minar hayatun duniya wahum an al'akhirata gafilu sun san zahirin rayuwar duniya amma dangane da lahira marabkana ne basanta ba shi ne wani malamin tafsiri yake cewa waɗannan manyan arnar na duniya da sun san lahira irin yacce mu musulmi muka santa ce aida ba za su barta ba sai sun neme ta akai musulmi ka santa kaki nemanta su kuma ma ba su ma santa ba tukunna ba su ma santa ba tukunna wai ko kusa an cewa ba ma guje malam ya ce ko kusa ai sai an musulunta a zama malam to shi bai kusa da wannan ba ma tukunna shi ne abu na biyu allah ya kira ka da duniya saboda mi saboda da niyyatun ce haƙira ma'anar kalmar duniya kamar ka ce wulaƙantacciya kaskantacciya wacce ba komai ba a hadisin kudusi ya zo banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana faɗa laumara zace duniya inda Allah ba ba'udatin lama shariba kafirin min hajjur atama da duniyan nan tana da kima tana da daraja tana da alfarmar da ta kai wato kurɓar ruwa ɗaya ta tana da irin wannan daraja da duniya tana da darajar fafikan sauro ɗaya ba wai fuffuken sauro yana da fuffuke na guda ɗaya fuffuken sarawa ne talatin ko arba'in yana da biyu to ɗaya ba biyu ba fuffuken sauro ɗaya ne da Allah a wajenka a yi maka farfe sun fuffuken sauro ɗaya mai za ka ji a yi maka ma na sauran gaba ɗaya mai za ka ji ba ko bai ba ne to duniya da tana da kima ko daraja a wajen Allah da ta kai darajar fuffuken sauro ɗaya da kafiri bai sha kurban ruwa ɗaya a cikinta ba saboda ba ta da ƙima a duniya mal'unatun mal'unun ma ha illa zikirullahi wa ma walahu duniya ya ce abinda ke cikinta tsinanne ne sai kaɗai lahi shi ne ayyukan ɗa'a da abin da ya jibinci ayyukan ɗa'a, wanda Allah yake so ya yace ai wanda an yi Allah lada zai bayar ba zunubi ba su ne kaɗai ba tsinannu ba wato a duniya ke sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa lamaudi sauti ahadikun fil janna khairun minar duniya wa ha. a cikin hadisin da imamu ahmad da darimi suka rawaito manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa lamaudi sauti ahadikun fil jannati khairun minar duniya wa ha. cewa bigiran wurin aje bulala ɗayanku a aljanna idan aka ce bulala la'alla tsawonta bai fi zira'i ɗaya ba kamu ɗaya aka ce bulala ko ta dukan dabba ce ko ta dukan almajirai ce a makaranta ko ta dukan ne ba wani tsawo ba ne da ita ba yawa ne da ita ba to bigiran wurin kamar wurin ajeta wurin ajeta mai ya ci a duniya ba komai ba ne to wurin aje ta figiran aje ta a gida a cikin gidan aljanna ya fi duk duniya da abin da yake cikinta kaga ba abin da za ka kiyasta aljanna a duniya da shi Allah ya ce wallahu indahu husnul ma'ab ai ma'abul hasan makoma kyakkyawa ta tabbata ga Allah Alma'abu maabu shine ma ubu ilayhi al-insanu wa an ce Alma'abu maabu shine makoma inda mutum zai koma ya tattaru zuwa gare shi A nan kai ɗan adam makomarka Allah gidanka ko ɗakinka ko wajen kwanciyarka makoma ta ƙarshe ita ce bayan kabari shine ma'ana gidan aljanna ko wuta wal iyazu billah cikin wannan aya mai girma sai muka samu wato dimbin fa'idodi ta waɗannan abubuwa da aka ambata cikin wannan aya wato abubuwa ne kowane ɗaya daga cikinsu ko dukansu suna iya jefa mutum cikin fitina in bai seta soyayyarsu ba da biyayyarsu da nemansu da yace ya kamata sannan abu na biyu muka fahimci an ɗabi'antar da ɗan adam son waɗannan abubuwa amma ya zama shi ɗan adam ɗin ya bibita kuma son Allah akan waɗannan abubuwa yana son Allah fiye da duk waɗannan abubuwa da aka faɗa abu na uku muka fahimci cewa girman wato fitilar wato mata ga mutane ko ga 'yan adam a rayuwar duniya shi ne. abu na hudu wato muka fahimci wato mutum ɗan adam mutum wato ɗan adam mutum ne mai kwaɗayi mai buri mai son ya tara kuɗi malala gashin tinkiya mai kullum yadda ransa yake so yanzu mutum ne zai ɗaga hannu ya ce ya Allah duk bukatuna da suka sha min kai ya Allah dukkan bukatun nan da nake roƙon ka biya min ba su shige miliyan biyar ba sai Allah ya ka miliyan biyar ya baka sai ka ji gobe wanda ya wannan addu'ar Allah ya kamun Allah ina ma su kai goma ai da sai in dan faɗaɗa in dan ƙara kaza kaza sai Allah ya ba da goma jibin ya zo addu'a Allah ina ma wannan goma a mayan da ita hamsin na warwasawa na fi samun cikakken jari da Allah zai mai da ita hamsin zai tsaya nan manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ce shi ɗan adam mai guri ne ba abinda zai cika bakinsa sai ƙasa ranar da aka danna shi kabari aka kifa matukun yaran nan gurinsa zai ƙare da haka ɗan adam dangane da son kuɗi ko abin duniya yana da tsanani yana da tsananin wannan dissa zai roƙi Allah ya ce Allah ka za Allah ya bashi sai roƙi ƙari Allah ka za Allah ya bashi sai roƙi ƙari haka zai yi tai wato har ya mutu dan adam da son dukiya da son kuɗi da wato abin duniya kenan sai ai yi ta shehu juha shehu juha ya bai wani mutum bashi bashin dirhami goma bayan ya bashi sai je ke labari ai wane ya zo na ranta masa dirhami goma sai waɗanda yake faɗa suka ce kai kai kai ba ka san wane ba ai baya biyan bashi da ka sani da baka ka bashi ba ai gara ka hana shi sai dai in kyauta za yanzu ai kai kudinka sai dai lahira kawai kai hakuri kai hakuri shehu jiha ce wannan kudi kuma suna raina ina son su ina sanya bani aka ce aiko ba ranar biya yana ta nema kullum yabi mutumin nan yau gobe yau gobe alkawari lokaci ya wuce ka jira dai ina zuwa zan ka maka zan baka abin ya shiga zuciyar shehu juha ran ne ya kwanta sai ya mafarki wannan mutumin ya zo ya ka masa dirhami tara a maimakon goma sai ce wallahi ba zan karbi tara ba sai goma goma na baka goma za ka kamun cif yana kai hakuri da tara zan ci ko daya yana ba zan karba ba sai ba karbi tara sai goma yana ta yin wannan sai ya farka sai ga ashe bacci yake mafarki ne sai ya koma ya ja barko ya rufe ya kwanta akan gado sai ya fito da hannunsa ya ɗaga hannu ya ce hata wala tsan ya ce fantaran ya haƙuri na ya faɗa ka gani wai da ya karba da eh, ya zo wajen musu da abin da ya ziyara su karan ba ce da ya karba da ka ga son kuɗi ne ya ja masa wannan na'a للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير في العباد نعم ثم قال الله تبارك وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورلوان من الله والله بصير بالعباد وبنجي سبحانه وتعالى ya faɗi abin da ya kira mata'ul hayatid duniya waɗancan abubuwa guda bakwai da aka sa wa mutane 'yan adam son su da ƙaunarsu da su da sha'awarsu wanda aka ce waɗannan abubuwa ne na ɗan jin daɗin duniya kaɗan mai gushewa wanda za ka mutu ka bashi sai Allah maɗaukakin sarki kamar a nan zai zo da istifhamun tashwir istifhamun tashwir ma'ana ana son ka ji wata magana mai daɗi wacce za ta daɗaɗa maka idan bahaushe yana son ya gaya maka wata magana mai daɗi wacce kana son ka ji ta kana jiranta za ka yi farin ciki in ka ji ta yana son ya gaya maka ita mai yake cewa sai ce albishirinka da zaren bahaushe ya ce maka albishirinka Abin da zai faɗa maka mai daɗi ne ko marar daɗi hmm? magana ce mai daɗi ba zai ce albishirinka har sai ka ce goro har ya tambayi kalarsa fari ko ja a ai wanda saboda zai gaya maka mai daɗi da zai ce albishirinka ka ce goro fari ko ja kaza kaza ya ce kakar ka ce ta mutu ba zai gaya maka mai daɗi ba ko albishirinka ka ce masa goro kuyi wannan ya ce maka kai dai dan wuta ne sai bai gaya maka mai daɗi ba eh, amma albishirin albishirinka ma'ana kalma ce a hausance littashwir ta wato sa wa mutum shauƙin ya ji abin da zai biyo baya ana Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ai fi'lu abirin ne kun lahum ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ga ya musu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga ya musu ya kai mumini ko ga ya musu ya kai mai eh, sauraron alkur'ani ko mai karatun alkur'ani ko ga ya musu ya kai mai wa'azi ko ga ya musu ya kai mai karantarwa duk wannan kullun za ta dauka aquna bi'ukum bi khairin min zalikum ma'ana istifhamul lilitashwir ba na ba ku labarin abin da ya fi duk waɗancan abubuwa da aka ambata na tsawon duniya jin daɗi da morewa ba cewa ba ku son ku ji wannan ansa za ku ce kuna so ƙwarai aiko ku ukhbirukum kun ba ku labarin abin da ya fi duk waɗancan abubuwa da ka ambata zama abin farin ciki da jin daɗi na dindindin har abada ba kamar yace Allah yake faɗa cikin wata aya يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليك Allah ya kira bayansa masu imani ya ce hal adullukum ala tijara bara nuna muku wani kasuwanci ba wani ciniki wani saye da sayarwa saye da sayarwar da zai tserar da ku ga barin fadawa cikin azaba mai raɗaɗi ai wannan ciniki ne mai riba ciniki ne da kowa zai so a yi shi da shi shine yace a'urabbikum zalikum shine al-musharu ilaihi ma sabaka min umuri sita bana ba ku labarin abin da ya fi alkhairi fiye ga abin da aka faɗa waɗancan guda shidan can wato zama abin farin ciki ba abin jin daɗi to gashi amma ba ga kowa ba Allah ce lillazina taqaw inda rabbihim ga ahlul taqwa shine ma'abuta taqwa للذين اتقوا إن ربهم متعلق بخير أي بخير من ذلك للذين اتقوا إن ربهم kawadan da suke ahlin taqwa ma'abuta taqwa a wajen ubangijin su na alkhairin da ya tana da musu madawami fiye da wancan shine ce jannatin cikin bayani zalikal khair bayanin wancan alkhairi ga daya daga cikin su jannatin aljannatai wadda Allah ya tanada wa allazina taqaw maharimallah wanda suka guji abubuwan da Allah ya haramta ya haramta abinda ake cewa dangane da taqwa tuqi ko ko ko ce minan na ma'ana kariya ce ga barin fada cikin azaba kariya ga barin fada cikin azaba da bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana kuma ala basira a bisa dalili da hujja kenan lillazina taqaw inda rabbihim ga waɗanda suke ma'abuta taqwa aka ce inda rabbihim nan sai aka wata idafa ta khususiyya wajen mahalicin su na Allah ya ce da su wato mahalicin su su bayansa ne ma'ana ya ba su wani title na musamman ya ba su wani makami na musamman za a kai su wani wuri na musamman mai girma shi ne ina jannatu adinin ita ce ma'ana aljannar zama ai jannatu iqama aljannar zama da dawwama har abada zama wato da dawwama ba ranar tashi ba ranar canji wacce Allah ya tanadarwa bayinsa muminai a cikinta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa dangane da aljanna ya ce fiha ma la ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bashar ita Abinda ke cikin aljanna na kayan wato kawa na kayan alatu na kayan alfarma na kayan morewa na kayan rayuwa taka danshi taka raba taka raushi wanda Allah ya tanada a cikin gidan aljanna kenan wanda Allah ya tana ya ce manzan Allah ya ce mala ainun ra'ad ba idan da ta taba ganinsa a duniya dukkan yawo a duniya baka taba ganin kayan kawa da alatu da sha'awa da jin daɗi duk abin da ka gani na aljanna ya fi haka kunnan ka bai taba jin duk abin da ka ji na alfarma na nishaɗi na jin daɗi kunnan ka bai ji kamar na aljanna ba duk abin da ya zo maka a tunani na borewa na jin daɗi na rakashewa na aljanna ya fi haka shi ne wato abinda da Allah maɗaukakin sarki ya ce jannati adinin aljannar zama aljannar dawwama aljannar zama dindindin har gaban abada da bayan abada in akwai bayan abada jannatin tajri min tahti anha aljannar da ƙoramai na ruwa suke gudana a cikinta ƙarƙashin bishiyoyinta da gidaddajinta da ma benayenta Allah maɗaukakin sarki ya ambata cikin wato suratul qital ko suratul muhammad ya ambaci dangogin wato a abin nan ƙoramu na ruwa a cikin gidan aljanna ya ce matsalul jannatin lafi uidal muttaqun ya ce fi ha alharun min ma'in gairi asini wa alharun min labanin labiya ta ƙayyar ta'amuhu wa alharun min hamrin lazzatin bina wa alharun min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ubangiji madaukakin sarki ya ambaci wannan aljanna yace masalul janna misalin aljanna allati wa'idal muttaqun wacce ake alƙawarin ta ga ahlul taqwa ma'abuta taqwa yace fiha anharun tana da koramai min ma'in na ruwa sai ambace shi yace ghairu asinin ai ghairi mutaghayyir ruwa ba irin ruwanka na duniya ba wanda yake canzawa ko kalarsa ta canza ko ɗanɗansa ya canza ko ƙanshinsa ya canza da wani abu da ya faɗo masa shi wannan ruwan kaira asinin baya canzawa yana nan da testinsa na ruwa da ɗanɗanansa na ruwa da gardinsa na ruwa da daɗinsa na ruwa da kominsa na ruwa wa harun da kuma waɗansu ƙoramu min labanin na nono sai ce lam ya taƙayyar ta'amuhu inda aka ce ƙoramin nono za ka ɗauka irin nonon ka ne da kake siya wajen ƴar fulani kake shan fura in ya kwana bi ka siya da kasha sai ka ji tsamin yi yawa ka ƙara sukari ka ji tsamin ya fito ka ƙara ka ji har yau da tsami ce kai nonon nan ya cika tsami to shi wannan Allah kira shi lam ya taƙayyar ta'amuhu nono ne wanda test ɗinsa baya canzawa ƙorama ce ta nono amma baya tsami baya ƙarni baya duk wani abu da nonon duniya yake yi wanda za ka ji ba daɗi ko ya tsinke ko ya yi tsaki ko ya yi wata cika-cika a ciki ko yi wani abu ga shi nan dai ka ji ba daɗi to shi wannan Allah ya ce lam ya ta hanyar ta'amuhu wanda ɗanɗanansa ba zai taɓa canzawa ba sai ya ce wa Harun min khamrin da kuma wato ƙoramu na giya sai ce lazzatin kuma mai daɗi ma'ana saɓanin irin giyar duniya bayan rashin daɗinta Allah ita giyar lahira Allah ya ce wato yadda giyar lahira take wato layu na anha wa layun zifun ita giyar lahira ba ta sa ciwon kai ba ta sa kuma mutum wato ya fita hankalinsa mutum a duniya in ya sha giya ya taho yana maye kansa yana ciwo ga tumaki a bakin titi sai ya durkusa ce baba ina wunin ku ya gaida saboda ba shi da hankali a ita waccan ba ta kusa da hankali ba kuma ɗanɗananta irin na duniya ba ne kuma ba ta sa ciwon kai irin ya yacce giyar duniya take sa wato ciwon kai sai adishe sa Allah ya ce min khamrin lazzatin ya ce lishari na gaba abuta shanta ya ce wa anharun da kuma wasu ƙoramu sai ce mina asalin musaffa daga kuma wata tatacciyar zuma zuma da take kuma an tace ta ma'ana ashe idan aka ka ɗebo zuma daga amiyarta ko ka sayo ta wato a cikin ta za ka yi amfani da ita sai ka yi mai kenan sai ka tace to ita wannan a koginta a inda take a koginta ko a gulbinta tatacciya ce sannan Allah ce bayan wannan walahun fi min kullum samara dukkan waɗansu dangogin 'ya'yan itatuwa na marmari wanda kake so da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk akwai a ciki bayan wannan uwa uba sai Allah ce wa magfiratun da kuma ɗimbin gafara da rahama daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa magfiratun min rabbihim da kuma gafara daga mahaliccinsu daga ubangiji subhanahu wata'ala mahalicci wannan aljanna ita ce ana Allah ce na fiha ai na fiha abada suna madawwama a ciki har abada kamar yace ta zo cikin ayoyin alkur'ani da yawa Allah ya ce wa azwajun mutahhara Allah ya ce kuma yan aljanna suna da mata sai ya ce mutahharatun wa azwajun mutahhara sai aka yi atsufinsa ala jannati aka ambaci anan wa khassa bizikr aka keɓe wato ambatan mata na aljanna da ambato saboda suna daga cikin cikar jin daɗin rayuwar gidan aljanna abinda kuma ya fi su zama jin daɗi shine kallon ko duban fuskar ubangiji subhanahu ta'ala, ta zatinsa da muminai za su yi yan aljanna a gidan aljanna Allah ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira zaka ga waɗansu fuskoki suna ƙyalli kamar wata lan sha hudu daren sha biyar suna ƙyalli, suna haske suna kallon fuskar ubangijinsu Allahumma la tahrimnahu ya ce mutahharatun su waɗancan mata sai Allah ya kira su mutahharatun tsarkaka tsarkaka daga me aka ce mutahharatun tsarkaka daga me kenan eh ba sa me ba sa sallah ba sa bid'a ba sa jinin al'ada shikenan Eh? ba majina mutahharatun kaga tsarkaka ba wai masu tsarki ɗaya ba tsarkin nasu yana da yawa mutahharatun sai ka ce minal anjasi daga duk wata najasa ta bawani ta bayan gida ta wato karnin gumi ta haila ta jinin biki ta wato kyamar wato maza ko kyamar mazansu wato matarka ta ji ta gaji da kai ɗan ka zo ina ka za ta ce ba ga ka tambaye ni ne ko ka ba da ajiya ka san cewa amsar da Allah ina ta ina rawani na zan fita masallaci ce ka ba da ajiya rawaninka ina carbi na ina ruwa na da carbin ina daukan carbinka ne ka ga akwai kurhu a nan babu akwai wani abu da ya shiga tsakani ba lafiya ake zaune ba ke nan. ina takalmi na ɗaya na ruwa na da takalminka ina sa takalminka ko sayin ƙafata ne da zan sa gaga akwai wani abu kenan gaga babu buɗa haratu a nan duk tsarkinta a nan duk da da ba sai maka buɗa haratu a nan ba an kuka irin wannan yaren ko wannan language ɗin da ita to da sauran magana kenan ba ta zama muɗe haratu ba waccan kuma ba ta aljanna babu irin wannan language din a tare da ita babu irin wannan lafazin ko irin wannan yaran ina makullin babur dina ka bani ajiya ko ina hawan babur ne ba nan ma jiya na ce ka rage man haya kai da asibiti ba ka canta ba da kafa ma ma makullin ya bata ka gani wannan ba mu daharatu bace ka gani ai akwai rina a kaba akwai rina a kaba akwai rigima kenan wa ridwanun bayan wancan tsarki da kuma ridwanun shi ma ma'atufun ne ala jannatin akwai samun yadda daga Allah subhanahu wata'ala ta har abada da ‘yan aljanna ba zai taba fushi da su ba har abada wannan ma yana daga cikin ni'ima ta koli wadda kuma ni'ima ta kolinsa sama shine wato duban fuskar ubangiji subhanahu wata'ala sai ubangiji ya ce wallahu basirun bil ibad ai alimun bihin ubangiji mai kallon bayinsa ne yana ganin bayinsa masani ne da abin da bayinsa suka aikatawa kuma masani ne da abin da ya cancance su na sakamako wannan aya mai girma sai muka samu fa'idodi da yawa a cikinta na farko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nan Allah yana gaya mana ya yi mana bayanin abin da ya fi waɗancan abubuwa wato daɗi na gid da aka ambata wanda aka ce mutane suna son su a duniya wanda aka ambata a ayar farko wannan abubuwa na aljanna da aka kira aka bayar da labarinsu ta hanyar yadda za a sa maka shauki ka ji kana so aka ce maka ƙul abu rabbikum bi khairin min zalikum ka gaya musu ka ce ba ba ku labari da abin da ya fi wannan abubuwa da aka ambata kyau da alkhairi da daɗi ba wato wannan ah, Abin da muka samu cikin wannan aya kenan na ɗaya ko kuma na biyu sannan muka fahimci cewa su ma'abuta ta ƙawa'in aljanna suna da sakamako mai girma Allah ce lillazina taqaw sai ce inda rabbihim ahlul taqwa kenan ma'abuta ƙawa suna da sakamako inda rabbi sai ce wajen mahaliccin ma'ana su ne sai ce jannatun su ne aljannatai sannan muka fahimci abu na hudu ulowul janna cewa aljanna din nan tana ina tana wani gari tana kudu su maka tana sama inda rabbihim jannatin tana wajen ubangijinsu ma'ana tana sama shi ne abinda Allah yake faɗa can a wata aya kalla inda kitabal abarari lafi illiyi aya 18 ubangiji subhanahu wataala yace al-abrar suratul mutaffifin ko al-abrar su waɗanda suke managarta kenan al-abrar ai kitabu amalihim littafin da aka yi wato aka rubuta ayyukansu aka yi listin ayyukansu na al-abrar sune muti'una Allah wa muti'una lillahi wa lirasulihi al'abrar su ne al'abrar su ne nagartattu wanda suke wa Allah da manzan sada’a in Allah ya faɗa manzo ya faɗa sun yadda da ne sun gaskata su waɗannan Allah ya ce lafi na suna cikin maɗaukaka can cikin wato aljanna kuma wato a aljanna ta ƙoli wacce take ta sama ita ce jannatul firdaus aljannar firdausi wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idan za ka roƙi aljanna ka roƙi jannatul firdausi saboda ita ce ta ƙoli ita rufinta ma ka ce ko silin ɗinta ko ka ce dakin ɗinta shi ne al'arshin ubangiji kuma duk waɗannan marmaran da aka faɗa na ruwa da na zuma da na mai daga ita suke kwarara zuwa sauran aljannatan suna rabawa daga wannan aljannatul firdausi suke kwarara ita ce Allah ya kira innal abrara eh, in eh, akalla inna kitabil abrar sai ce lafi illiyina yana cikin wato jama'a maɗaukakiya yana cikin wuri maɗaukaki yana jannatul a'ala kenan aljanna maɗaukakiya ita ce jannatul firdausi kenan ita ce wato wacce Allah kira ta jirimin tahtihal anhar wanda ƙoramar ruwa suke gudana a cikinta ita ce Allah ya faɗa a wani wuri ya ce wani man kafa makama rabbihi sai ce jannatar." wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya ɗa'a ya bi Allah sakamakonsa aljannoni guda biyu a wani wuri kuma Allah ce wa min duni hima jannatan koma bayan waɗannan aljannatai guda biyu akwai wasu wanda ba su kai su ba ba na sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ya bayyana waɗannan aljannoni guda biyu wanda tu aljanna number 1 manzon Allah sallama ya ce komai da zinari akai komai ta zinari ne tun daga gininta da kayan da suke cikinta hatta kofunan da za a amfani da su zinare ne ta biyu kuma komai nata da azurfa aka yi da azurfa aka yi ta furnitures ɗinta da kayan amfaninta da kofunanta da komai don na azurfa ne shi ya sa ‘yan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wani irin ado a cikinta ya ce yi hallau na fiha min asawira min fiddatin wa lu'lu'a Allah yake yuhallawna fiha min asawira za a sa musu wasu irin asawir shine jam'u siwa siwar shine wato abinda ake kira mundaye da Hausa wato akwai wasu abubuwa da dama tanda suke amfani da su ana yin na zinare ko na azurfa sai a sa su a hannu ana sa su a hannu ana ce musu wato mundaye irin waɗannan su ne kamar yadda ake ado da agogo ko kuma a awarwaro na hannu da mata suke yi to za a sa musu su irin waɗannan mundaye min asawira na wanda za a sa musu na gwalagwalai na zinare na azurfa in ka koma wata aya me ya ba su wannan aiki kudinsu ne ya ba su ko makamunsu ne ya ba su menene ya ba su eh bai suka samu kenan sai ka karanta ubangiji ya ce wahudu ila tayyibi min alqawli a duniya sun shirya ila at-tayyib min al malaman tafsiri da suka zo sai suka fassara at-tayyib min al ita ce kalmar la'ilaha illallah illa Allah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal amalu bi muqtadaha da aiki da abin da ta koyar ba wai ka faɗi kalmar ba ka san ma'anarta kuma ka yi aiki da ita don ita in ka faɗe ta kamar alwala take ka ɗaura ta in ka ɗaura alwala an gaya maka akwai abubuwan da suke warware alwala ko da yanzu ka yi ta ita ma kalmar shahada akwai abubuwan da suke warware ta ko da kana da ita sai ka kauce musu idan ka kauce wa ridda ka kauce wa shirka ka kauce wa duk abin da zai zama ya warware ma kalmar shahada to su waɗannan hudu ila tsayyibi min alqaul sun shirya Allah ya shiryar da su ya tsare musu kuma wannan at-tayyib min alqaul suka samu wato wancan sakamako da Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su ‘yan aljanna ba abuta imani a wurin da suke sai ce la ya buhuna an hahiwala wurin da suke ba sa buƙatar canji yanzu kai a duniya duk inda ka samu kanka duk unguwarku duk girman gidanka duk eriyar da kake sai ka ka hango wata eriya wata unguwa ta fi ku kyau ka hango gidajen da sun fi naku kyau sai ka ce ina ma wacce unguwar ka koma kaddara da za ka koma can sai kuma ka shiga wata area wani wuri sai ka ga gidan ya fi na waccan area da ka gani da gidajen da plan da unguwar da design da unguwar da abubuwan unguwar sai ka ga ta fi taku wutar lantarki ta fi taku ruwan sha ta fi taku kaza-kaza sai ka ce ka ina ma a nan kake daga nan kana nan kana cikin ungwaggo ka tashi ka tafi nasarawa sai ka ga abuja kake son komawa daga can sai ka ce ina ma za ka sai gida a ingila daga can sai ka ce ina ma dubai ma a ce da gida kullum canji kake so duk inda ka samu ka samu dama an kaje sai ka ga ka hango sama da wannan amma shi dan aljanna a gidan aljanna baya ma bukatar canji da za a ce a canza maka gida ya ce ai baya bukata duk abin da yake so ya tabbata a nan kaga ɗan adam yace yake san canji da ci gaba an canjin canjinsa an kure ci sa an zo an ina kana son canji in ma wato za a yi ma canji Allah ce layan yabuna an wala. kowanne duk da cewa ɗin aljanna akwai bambanci a gidan aljanna ɗin wani ɗan aljanna zai ɗaga kai ya gano ya gano gidan ɗan uwansa kamar ce yake ganin tauraruwa a can sama wannan ta attafadul wajen wato ɗaukaka ta daraja kenan amma wajen jin daɗi da kayan alatu yana jin shi ma abin da Allah ya bashi wato bai fi abin da wato bai ba wancan fiye da abin da Allah ya bashi ba ya gamsu baya buƙatar canji baya buƙatar wato a sake masa saɓanin wato rayuwar duniya da take buƙatar canji amma ita aljanna Allah ya ce khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk sai ya ce ata'an ghayra majzun ma'ana wato kyauta ce baiwa ce bayarwa ce wacce ba ta yankewa kai a nan duniya duk abin da kake so ba kullum kake samun sa ba in yau ka samu ba lalle bane gobe ka samu in ba da ka samu ba lalle bane baɗi ka samu in ka tafi samu ba lalle bane ka sake samu amma ita abin da yake cikin daljanna na wato gidan lahira shi kuma Allah ya ce ata'an ghaira majzuz wato bayarwa ce ko kyautayi ne sakakke wanda baya yankewa ba lokacin da za a ce babu yanzu kai wata ran kawai bangwara za ka yi sha'awa an ba lokacinsa ba ne babu shi dole ka haƙura ba inda za ka dan ba lokacinsa ba ne sai lokacinsa ya yi haka abubuwa da yawa za ka kana sha'awa da Allah ba lokacinsu ba ne ko kana wurin da babu su sai ka je wurin da za ka same su ka ce kana shinka ka je umara ka satin ka bi ka dawo ka zo gida an kawo maka tuwonka na masara ko na datsamiyar kuka sai ka ce ka ina ma shinkafa kaza din nan ka bar shinkafa kaza a can Allah ya sauki lokaci ya yi to alhamdulillah sai mu tsaya a nan